jama'a masu kallon assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dandalin kanewood kamar yadda kuka sani shirin dandalin kane shiri ne da yake shiga masana'antar shirya fina-finai na hausa domin ya ɗauko muku waɗansu daga cikin da suke ba da gudunmawa ta ɓangarori da dama tun daga kan masu ɗauken nauyin shirya fina-finai da masu ba da umarni da waɗanda suke taka gudunmawa ta ɓangaren actress ɗin da kuma waɗanda suke ba da gudunmawa ta ɓangaren waƙa da dai sauransu a yau muna tare da ɗaya daga cikin wanda suke ba da gudunmawa ta ɓangaren waƙa na gambarar zamani baƙonmu ne ba baƙo ba ne ba na san da yawa sun san fuskar shi domin a baya an taɓa tattaunawa da shi a cikin wannan shiri to har ila yau mun ƙara gayyato shi zuwa wannan dandali namu mai albarka a yanzu baƙonmu zai yi sallama ga masu kallon mu. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. da ganin bakonmu na san kun san fuskar shi <laughs> to kamar yadda shirin ya kunsa muna jin muna tattaunawa da mutane muna jin cikakken tarihin su a takaice da kuma cikakken sunansu da irin gwagwarmaya da aka sha a rayuwa ta bangaren yadda aka tsinduma aka shigo wannan harka duk da dai na san a baya an maka irin wannan tambayar to amma bisa ga waɗanda ba su gani ba za mu ɗan iya shigo da tambayoyin baya sannan mu ɗora kuma da sababbi a yanzu to idan baƙonmu za mu so mu ji cikakken sunan shi. Okay, masha Allah. sunana abubakar balala aka baban zsp So, malam abubakar eh. duk da dama kai dan gida ne za a ce <laughs> <laughs> to za mu so ka masu kallo za su so su ji menene takaitaccen sunan da tarihinka sannan za mu so mu ji ya aka yi aka sami shi wannan suna wanda mutane kowa duniya ta fi sani da <laughs> baban babanzi za mu so mu ji ya aka yi aka samu sunan ok masha Allah to an haife ne da karamar hukumar nasarawa watercom brigade a jihar kano kuma na taso na primary school a nan brigade inda na yi mm. a tudun wada primary school to mm. bayan na gama sai na je na boarding school gss bici na je na js1 to js3 a can bayan na gama sai na je dokin tofa grammar na ss1 to ss3 a can bayan na gama na zo nan kas kano mm. wato na na yi IJMB program 15 to 16 hmm. bayan na gama da ala da ikonsa dai ban samu admission da IJMB ba hmm. na yi jam da sa'an nan yanzu ina Northwest University hmm. Na level 3 going to level 4 to Allah ya taimaka Allah kuma ya bada sa'ar karatu so mun ji tarihin ka a takaice sannan za mu so mu ji ya aka aka sami sunan babanzi. wanda har duniya ta ɗauka yi <laughs> suna yana so ya danna ainihin sunan ka na da don da yawa wasu ba san me sunan ka ba in ba yanzu da ka faɗa ba eh gaskiya ne dan da yawa mutane suka ce abakar abakar mutane gaskiya sunan yana ba su mamaki saboda wasu ba san sunana da haka ba in dai ba wai all friends ina wanda muka boarding school ba su ma majority gaskiya da baban zai suka sani wasu kenan don kowa a cikin makaranta ma wasu baban zai ɗin suke ce mu ko kuma su ce ya biki to gaskiya wannan suna ne wanda suna ne samu ta sanadiyar soyayya hmm. amma fa wasu masu raro ko kuma ce masu kallo kuna kallo na wasu za su ɗauka kamar ina da zidin a gaskiya ba da zidin <laughs> kawai da suna ne da ya riga kafin dai a samu zidin amma dai muna fatan insha Allah za a samu zai da insha Allah <laughs> to Allah ya kawo zai amma duk da ka dan boye mana wani abu ka eh. ce sunan an samu shi ta bangaren soyayya to eh. ita madan din ce take kira da haka ko kuma ya aka dai muna so dai a bude mana yadda masu kallo za su je ma'ana sunan zai fito <laughs> to a gurguje dai labarin da yana da tsayi ta amma bara dan takaita shi to sunan da na same shi da ita sanadiyar soyayya kamar yadda na faɗa a baya akwai wata wadda muka soyayya da ita a baya sunanta zainab to a cikin gidansu irin saboda kulawa da girmama irin saboda sunan uwa ta ce hmm. sai ake kiranta da zi kenan a cikin gida to ita ba nan ba ce ba a tana nasara gra hmm. nan lami da crystal hmm. ni kuma ina brigade To dai kin san da shi soyayya ko kuma in ce haɗin Allah babu inda ba kai ba yau ba ruwansa da waye kai a su su waye <laughs> eh. to masha Allah da gaskiya iyayensu they are riches suna da hali sosai hmm. to yarinya tana so na to ya zama cewa a cikin gidansu duk lokacin da aka ce na manyan waya ita zan je inda take ta dinga ɗauki hmm. yau babana zai zo abin da yasa take faɗa yau babana sunana abubakar ni mm. kuma sunan mahaifinta na ce mm, to saboda ita kuma girmamawa mm. ba ta iya faɗan sunana sai ta eh, ce eh babana eh, eh. to sai ta dinga cewa yau babana zai zo babana zai zo su kuma in gidan sai su dinga mamaki wai waye baba nan nata ne <laughs> to once dai da na zo lokacin ne da take damun su saboda in na zo zan zauna a cikin gare ɗinsu na mai soyayya man tafi hmm. wasu ma ba sa sanin na zo hmm. to dai yabo yawan faɗa da take baba na zai hmm. ka san kana son abu dole ai na kusa da kai duk zai sani gaskiya ne to shine suka sa a ran su yau fa sai sun ga waye baban nata eh waye baban ina zuwa suka ce ah dama kai ne baban zi Eh. shi kenan dama da wani aboki na zai dan burge mm. tun da kana shi kuma ya dauko ya zo sunan sunan ya bini baban zai baban zai baban zai baban zai eh. a take ta kawo yanzu ko cikin gidan ba even baba na ma shi ma baban zai ke ce mu gaba ɗaya kowa lasbom din mu abokai ne waye kowa baban zai baban zai to amma kasancewar kun yi soyayya da ita mm. kuma yanzu yadda ka nuna mana kana karatu ne to kuna tare da ita yarinya ne ko kuma yanzu ba kwa tare eh gaskiya ba ma tare ba wai ba ma tare ba hmm. kusan lokacin da muna soyayya da ita hmm. ɗauke ta aka yi ta abuja to hmm. gaskiya tafiya abuja nan da aka shine ta taurata soyayya <laughs> saboda ta fi tafi muna waya muna snapchat muna dai abubuwa to ƙarshe sai ne na losing ɗin waya to bayan na losing ɗin waya ban sani ba tana nema na ba ta nema na to ni kuma bayan da na samu waya sai na zo ina neman ta ita ma ba na samun ta eh. to wannan shine karshen game din har ya zama over eh, yanzu dai yanzu dai babu <laughs> babu zi amma suna gashi ya zo kuma ya tafi wanda kuma ba na jin ma zai iya gogewa dai a yanzu gaskiya sunan da masha Allah gaskiya ishadar ya a saboda duk wanda ta shigo cikin rayuwata mm. ita ma sai ta ɗauki kanta a matsayin mamanzi mm. wanda fa bata san me ta aka samu wani sunan babanzi eh, to eh. tunda ta gani babanzi ne to ita ma fa mamanzi ce to yanzu dai duk wanda aka samu dai ta sa a ranta dai mamanzi ce saboda eh. ina naga alamun ma dai ana samun dai ta farko zi din nan dai yadda <laughs> sunan zai ta tafiya zi dai za ta dawo so Allah ya kawo mana ita so amma um, baban ziya aka aka tsinduma kai a harkar waka eh gaskiya na tsinduma kai na a cikin harkar waka kamar yana gaya miki akan soyayya ne mm. soyayya ce gaskiya kenan ta sanadiyar ta ka fara waka kenan gaskiya ta sanadiyar soyayya ce na fara yin waka to a lokacin da kake soyayya kuma ko ka zo ka rasa ta yadda ta zama mata sanadiyar ta ka fara yin waka eh. kenan akwai wata waka da kai kenan ta waka ka zan iya ce maka ma waka ka ta farko kenan ma dai saboda ita ta kai kuma akan soyayya ce eh wannan haka ne gaskiya waka na farko a duniya ita na fara yi saboda dai da marubucin littafi ne gaskiya na turanci haka ina rubutu littafi na turanci dan at least na rubuta littattafai na turanci wanda na wallafa za su kai kamar guda ashirin banda na hausa wanda na wallafa kamar guda takwas haka mm, ka ce da babban marubuci ne amma na wallafa nata ne na hausa <laughs> dan mm. kusan series ne na yi shi 1 and 2 and 3 and 4 mm. Sa'a na zo na wallafa mata nata hanta da jini kai wannan to ashe kuma ashe hanta da jini Allah ya sa tana kallon mu a daidai wannan lokaci <laughs> <laughs> yadda za ta zo ta nemo tsohuwar zuma kenan ake cewa ko to Allah ya sa kina kallon mu a daidai wannan lokaci to za mu so mu ji wace waka ce wannan wadda ka yi wa zi waka ta farko na sunan waka my love wanda gaskiya na sadaka mata ne wanda mm. ba na mantawa lokacin sana na boresku akwai wata waka da mawaƙi na hausa yi wanda yake waka nana yi i'm mm. sorry to say ni mawaka wasu nake a mahausa hip hop mm. um, umar m sharif akwai wata waka da ba zan bar ki ba to wasu lokacin da muka zo mana soyayya hmm. na ka rera mata idan mun zo yan daɗin soyayya sun ce na hmm. riƙe ke ba zan <laughs> bar ki ba to tana son waƙa nan eh. wasu lokutan in ban mata wannan waƙa ba muka gama waya eh. sai ta kira ni mun yi faɗa eh, kawai baka yi ba saboda baka yi ba sun ce wai me yasa ke son waƙa sai ai tana son in dinga rera mata waƙa saboda daga bakin ta kamar ita aka yi ba eh sai ce to kamar ni kuma Hmm. ani ban isa in kai matsayin wannan wanda ya waka ba ce ba haka bane ba a hmm. duk kowa da kake ganin shi a rayuwa idan hmm. ya sa a ran shi sai yi abu zai iya yana da talent nace to kina nufin kamar zan iya kina ta ce yi eh, kake rubutu na littafi ma baranta ne waka in ka sa a ranka zaka iya kuma ni kenan da ita ta baka kwarin gwiwa kenan sosai eh gaskiya ta ta fana bani karfin gwiwa kamar da wasa wallahi washe gari ba na mantawa mas ake ma ana koya min mas ana koya wa masu amani hankali na ah, <laughs> baya gurin mas baya gurin mas yana rubutu <laughs> ya tafi eh. soyayya ya tafi soyayya yana rubutu <laughs> waka kana sai da kai kai waka ka je ka faranta mata ina rubuta mata waka a lokaci bayan na gama dama yan ajin ma gaskiya suna support ina 100% mhm. saboda in na rubuta littafi na turanci da irin karshen last period mm. saboda ba ma fa samun irin lesson a wannan lokuta mm. nakan tashi in karanta musu littafin da na rubuta mm. to sai wannan lokacin da aka tashi babanzi babanzi yau zo kai mana littafi kaza sai na ce yau ba littafi za a ba waka za a akwai wanda za su iya kiɗa suka ce iya eh, mm. akwai sai na ce to a fara kiɗa ana kiɗa da benci mm. sai na fara oh baby you love me love me oh my baby you kiss me so great to ana haka suna mm. kiɗan suka ce kai wakan nan ta yi very impressive <laughs> sai ce to iya haka zan tsaya mm. suka ce ah gaskiya ba ban zai a cigaba da wani eh. wasu ma wanda ba sa kiɗa suka ƙara kiɗa eh, sai sautu kai ma kuma a lokacin eh, za sai ce to kenan zan cigaba da wakan nan amma yau ba zan je dani ba mm. kin san boarding school ne ya ce ba zan je dani ba sai dai in akwai wani zai ɗauki nauyi na ya je dani ya kama abinci an yi mawaƙi ne yanzu ka ce ai kai babban artist ne eh. dole mu kula da kai kamar mm. wasa wani ce ni har ruwan wanka ma zan ibo ma mm. kin ga kulawa kenan ta fara samuwa ta bangaren eh, abokai makaranta to suka ce da Allah an ci gaba sai ce to shikenan cin da na fara a cikin waka sai ka ce I ready to give you my life and I can sacrifice my weight on you You are the queen of oh, my heart, baby. To gashi nan dai haka dai na fara wakan wakan nan tana yi mutane suna jin daɗinta. Mm. To sai zama cewa wakan nan na yi ta duk lokacin da na zo aji abokanai suna takura in dinga rera musu ita. To mm. akwai wasu abokanai na wanda bana mantawa wanda ina fatan ma suna kallo na. Mm. Um, wanda lokacin a boarding school ana kira mu da trista hmm. ɗayan ɗan kaduna da ɗan abuja sai ake ce hmm. mana trista ne kuma gashi ɗan kano ne hmm. to gaskiya duk wani abu na makaranta school activities mu muke presentation eh. school ah, ya zama dai eh, ana ji da ku a makaranta makaranta gashi eh. mu kuma yan gwingwin ne a cikin mu amma saboda talent gaskiya Allah ba mu ilimi daidai gwargwado ana ji da mu debate ne mu ne kan gaba queens mu ne kan gaba spelling bee mu ne kan gaba haka ma kwallon kafa ne ma mu ne akan gaba eh, ko ina ne ko da bangare ne ko ina ne muna nan to eh. gaskiya dai Allah ba mu wani ne ake ce mana trista even malamai ma trista suke ce mana mm. saboda an tashi gashi dai muna da seniors mm. amma ba wanda suke wakiltar makaranta sai eh, mu uku nan saboda Allah ba mu ba saboda kuma kin san an ce shi aboki baya aboki sai abokin da ya ga yana ja mm, haka ne za ki ga ko a jami'a haka ne mm, za ki ga ko a makaranta idan mutum maraji ne to abokin shi ban ki ga ba maraji ne haba eh. ibun ko a ungu haka mm. to sai zama cewa wannan abokanan na sai ɗaya ce ka san me aboki tun da kana da talent idan muka da next time kuɗin da muka zo da shi money pocket mm. ko a ji ai waka tunda Allah baka basirar nan fito duniya ta sani eh. so na ce to in muka muka je muka waka kuma muka zo muka broke wa zai ba mu kudin money pocket ce kada Allah sai mu ƙara yi wa kawai ƙarya a tura mana wasu kace mm. wannan fa ba kyau suka ce a ai abu ne za mu saboda fito ɗin ma. Mm. in ka tafi mu ma ai mun tafi ai sai sai to shikenan ba damuwa abokina ne Amar Idris ya fara wannan magana sai shi kuma bashir musa kenan shi bashful kenan hmm. sai ɗaya ce to shi kenan muna dawa sai ɗaya ce shi zai ɗauki nauyin hmm. kiɗa dan hmm. shi kuma ce zai ɗauki nauyin voicing dan sai kuma akwai wani abokina shi kuma ya ce to zai ɗauki nauyin shi kuma shigowa ya da kaba sai shi kuma zai ɗauki nauyin transport ina da abincin da zan ci da waye eh. to Allah da ikonsa muka sa rana rana weekend dama ranar muna aikace aikace a makaranta na lahadi muna lego to muka fito da sassafe muka kama katanga muke gari <laughs> ba a sani ba <laughs> ba inda muke yi tun daga bici mm. sai a nan a gwammaja daidai gidan malam akwai wani studio jalla studio mm. daga nan gefe muka zo muka faka muka zo muka samu studio da safe muka zo muka zauna aka yi ciniki da mu Hmm. aka ce kudin kiɗa daban kudin voicing daban a don lokacin da muka fara waka ba ba magic ake ba hmm. da ba maza ake ba kawai za a faɗa ma za ka kowanne kudin shi daban kiɗa kudin shi daban waye yau kudin kiɗa daban kudin voicing daban kudin mix daban hmm. saboda duk wanda zai ma daban mai kiɗa daban kowanne daban yawwa wanda zai ma kiɗa daban wanda zai ɗauki ka voicing daban wanda zai ma mix daban haka suke su su to ana da ikon sa aka zo aka yi waka yan studio kowa zai ci wakan nan ta yi daɗi ta yi daɗi ta yi gashi wakan da na fara yi gaba da turanci ce ko hausa ban sa a ciki ba hmm. to bayan mun gama waka dai alhamdulillah waka ta daɗi sai muka tafi school hmm. muka sake kama katanga muka koma hmm. duk ba a sani ba waka sai ta fara yawo waka waka ana jinta ana jinta ah principal ya kira ni ce abubakar barala kai kai wannan wakar sai ni ce eh, sani ne sai ta amma me sa ba gaya mana kana waka ba sai ni ce sa'a. kawai da ɗaya rigima muka ce a ah, kai ka ce kai nan gaba muna sa za ka zama wani su hmm. dama bayis gaskiya malamai ne suna yana 100% waka ta fara yawo kowa da ya gane ce a ah, mawaƙi mawaƙi hmm. sai aka fara ce min celebrity celebrity hmm. to bayan na da gida sai na zo na saki waƙan nan kuma a gida dama a boarding school na ita eh, ba a sani ba a gida ina sakinta a waƙa a gida sai aka ce wannan muryar kamar ta wani ba abokina ne Hmm. sai in gina suka ce kai wannan murya ka ce to ya zama cewa kannena mata suna son waƙar nan eh. to ta yawan jinta da suke babana eh yawan jinta da suke babana sai ke jin waƙar nan sai ke ji ah aka ce ai wane ka ne waƙar nan babana kira na ce ah yanzu ya rubuta littafin ka har yana ce eh. ai baba kawai ba wai ina yi sai ce to hmm. kai kai kana da basira to Allah ya taimaka mu waki hmm. za a ƙara za a yi sabuwa kenan kafin ka tafi na ce eh muka sake haɗuwa da wani abokina muka je muka ƙara yin wata waƙa to kamar wannan shikenan waka ta zama sai aka tsindama a cikin harka aka tsindama a cikin waka masha Allah to kamar waƙoƙi zai kai guda nawa kai a yanzu gaskiya waƙoƙin da na yi ba zan iya gaya miki adadinsa ba gaskiya suna da yawa to masu kallon duba da yanayi na break ne ashe to masu kallon mu kada kuma ta kuna shirin kana kallon shirin dandalin kaniwood ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira dubu biyu da ɗari biyar. Ku mallaki naku domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa.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 kallon mu mu da dawowa. To kamar yadda ka faɗa ka eh. yi waƙoƙi da dama kuma na ɓangaren hip hop. To akwai an fara tattara su ne a cikin kundi ko kuma ba a fara ba? Eh gaskiya lokacin da na fara yin waƙa singles kawai nake ta yi. Hmm. Kisan abin matsayi matsayi ne. Sai ka kai wani matsayi shine za ka iya fitar da album haka ce za ka yi launcin sa hmm. To mu ba mu kai wannan matsayin ba a lokacin da na fara waƙa gaskiya. sai dai kawai na ta yin single ina sakin su mm. to amma da na fara yi alhamdulillah na zo aka fara videos mm. ana yi ana yi mutane suna karba aka kara aka cika bare to masha Allah dai gaskiya yanzu ina da videos da dama mm. kuma yanda mutane followers fans da friends ke san abubuwa na sai zama kuma na zo ina dan yin kundi haka Mm. da ya zama haka akwai wani kundi da nake na wannan 2022 din na haka mm, ka ce kana wa masu kallo albishir kenan <laughs> akwai sabon kundi da za a fitar sai ku hanzarta ku nema a duk lokacin da wannan kundi ya fita. So za mu so mu ji ya sunan wannan kundin yadda masu kallo <laughs> za su rinka bibiya idan lokaci ya yi. Masha Allah, sunan ba wani suna bane sunan kundin mm. Masha Allah. To, masha Allah daga ji <laughs> ba sai an tambaya ba an san me wannan kundi yake tattare da shi. To Allah ya fito mana da shi lafiya muna nan muna jiran fitowar shi. So za mu so mu ji wani irin kalubale ka fuskanta a cikin harkar duk da a tarihin yadda ka bamu kusan an yi sporting dinka daga gida ka ga baka da wani matsala kenan amma kuma ba za a rasa wasu 'yan kalubale ba a rayuwa wanda aka samu a cikin harkar. Eh gaskiya na sha kalubale. Kalubale mm. da dama wanda ba zan taba iya manta I can't forget. dan bana na manta lokacin da na zo da waƙar gida su yan uwa suna son ta a makaranta ana son waƙa sai zama cewa abokanai kuma na unguwa su kuma sai suke tsokana ta da waƙa hmm. kowa da ya gani saboda kin san waka ka ta farko hmm. gashi dai R&B ne kin san R&B ba a so ka buɗe murya kamar hip hop kenan hip hop ne ake bukata ka buɗe murya ita R&B ana so ka control din murya ka mm. mata wasu salo da yawwa ka masa wasu abubuwa dai mm. inda hemin da wasu abubuwa to ni da ke sun san farkon waka ne sai na bude ta sai gwara eh, sai zama cewa <laughs> abokanai na irin na unguwar sun gani mm. oh <laughs> i can't forget this to duk wannan abin ina jin haushi sai zuwa yana sa na hawaye kuka wallahi abokan ba sun ganni sai su dinga tsokana ta ba wai waka ba ce bata ba ta yi amma eh, tsokana ta da kai furta waka sai ya zama wani waka ta farko ita take daga shi wani ita mm. take zama abin tsokana sa to ni da was time wani waka ta zama abin mm. tsokana ta mm. to sai zama cewa karshe idan na fito daga gida idan na gayu an cika kamar zan yi can gurin an aike ni to rai zan in ba can gurin eh, saboda kasu tsokane ni to sai in bi hanya ta wadda a tilas yana tafiya kamar 30 minutes zan yi ricin din can <laughs> saboda ban san tsokana eh. saboda suna tsokana na zan iya fara hawaye eh. saboda ni ban san tsokana ne gaskiya ina da raunin zuciya eh, to shi yasa a wannan abu to can suna tsokana ta suna tsokana ta da na zo ne wata waka kuma lawan malaji da wani abokina kamar da na gaya miki hmm. sai zama cewa suna son wakar hmm. ina kara wata waka ma wala ambiance sai suka hmm. ce ai wannan ya zama mawaki su da kan suke ce mu celebrity eh, celebrity sai aka daina tsokana suka daina tsokana ta kore sun gane celebrity celebrity <laughs> eh, eh, a'a to suna gaya mu celebrity din nan to mutane ne wasu ma ba su waya akan celebrity sun ce to tunda suna gaya mu celebrity bara na zo ne waka am celebrity sai na zo ne waka i am celebrity to da ne wakan na farko am celebrity shine mm. bidiyo na farko wanda ba zan taba mantawa ba mm. to da ne wakan nan na samu saffan saro a gida mm. bidiyo da waye da kuma wani wanda ya dauki nauyin bidiyo shi kansa da na tashi aka ce ana bakatan mutane sai na ta dakkato wanda suke tsokan ta eh duk sai ka zuba eh, su saboda ina kallon su ko munafikai na ne eh sai na tarkato sai na zuba su a cikin bidiyon nan <laughs> eh. bidiyon na farko kenan kai magani to ina zuba su sai na kulle masa baki <laughs> eh. duk inda suka je suna tallata a'a ko na mawaƙin mu dan ungan mu baban zai kaza ko ce sai ba abula da kai babu eh da ana magana waƙi sai ce ai mu ma muna da mawaƙin baban zai kaza kaza kaza kaza to wannan abin sai ya zama cewa ina kulle masa baki mm. ina kulle masa baki ya zama cewa wannan bidiyon na farko na zuba su kin na maganin sa ba tsokana sai zama duk wani bidiyo da sai dai dinga yabo mutane kisan kana fara bidiyo ake ta ganin jama'a ta ko ina mm. masha Allah gaskiya na ga jama'a fans wasu daga wasu gura gasu garin wasu waye abokanai dai kala-kala wasu a social media suke gani suke follow ina suke zama mm. abokanai na wasu kuma dama da momen dama kana fara abu zaka ka zama abokin mawaka mm. sai zama cewa abokai dama sun zama na mawaka ne eh, inda kake tunanin baka kai ma ka shiga ba zaka shiga da haka na wannan waka eh, to mun ji irin kalubalen da ka fuskanta mm. sannan a duk inda aka samu kalubale dole akwai nasarori a ciki duk da ka dan tsakara mana kaɗan daga ciki za mu so mu ji to wani irin nasarori kuma ka fuskanta eh gaskiya nasara masha Allah kamar da na faɗa masha Allah bidiyo mm. da ke ah, album da zai fita mm. gaske an samu nasara da dama wanda babu abin da za mu cewa Allah sai dai godiya Allah mm. an samu nasara a Kaduna sannan gaske akwai alaka mai ƙarfi a tsakanin manyan artist wanda muke da su kenan a yanzu kuma ba kuma bane kai ba kokari da dakewa ce ta kai wanda ya yi zama cewa muna da mabiya su ma wanda suke bamu gudunmawa suke girmama mu saboda kin san in ka girmama na gaba da kai to shi ma na kasa mm. da kai dole zai girmama ka to gaskiya babu abin da zamu ciwo Allah sai dai godiya kin ga wannan nasara ce to kasancewar ka kana rubuta littafi kuma yanzu ka koma harkar waka to kana ci gaba da rubuta littafi ne ko kuma ka bar shi ne ka koma yin waka yanzu gaskiya waka ta kwace ta kwata ta kwace rubutun littafin saboda lyrics gaskiya kwace rubutun littafin <laughs> eh. da na zama muhaɗi sai na zama lazy akan rubutun littafi gaskiya to amma idan za ka yi wakar kana rubuta ne ko kuma kawai kana shiga studio ne a fara. eh gaskiya ina rubuta waka hmm. amma majority idan na ji kiɗa na kan iya masa freestyling wani abu da ake cewa kamar gwadawa hmm. gaskiya ina masa wannan to amma majority inda ina so na waka wadda zan tura sako ina mm. tsana mata rubutu mm. saboda kin san abin da ka yi shi zai je je dama su masu sauraro kullum suna so su san me matsala ka a cikin mm, waka shi wani zai ta bibiyan ka ne fa ba yana bibiyan ka dan Allah ba yana bibiyan ka dan dinga samun me matsala ka a cikin waka kasa to idan baka tsaka rubutu da kyau ba kai kanka sakonka ai ba zai je inda kake so ba sannan baka tsaya kayan rubutu ba wata rana zaka maimaita abin da ka sa a cikin wata waka mm. gaskiya ina yin rubutu sosai to yanzu kasancewar a sanadiyar fara waka kama dai akan soyayya ka yi ta kuma yanzu ita ziba ta nan to yanzu akwai wata wadda ta replacing din zine saboda na san masu kallon mu <laughs> za su so su ji ma wai baban zai yi auren ne ma ko kuma bai yi ba ko kuma ana shirin da yi ne a nan gaba <laughs> masha Allah a wadda ta yi replacing ɗinta wadda muke wallon da ita mm. gaskiya ina ganin soyayyar da nake ina soyayya ne gaskiya wadda ta fita baya <laughs> duk da a ce zuma ake magani mm. amma wasu lokutan gaskiya sabuwar zuma takan mm. yaye komai gaskiya daidai mm. an da na fahimta wasu ce ai sabuwar ma sai in bata ji kayan haɗi ba to gaskiya haka ne ni ba abin da na fahimta ke eh. gaskiya akwai da ta yi reflection ɗinta to masha Allah to Allah isa abokiyar zama ce kuma Allah isa ta zama ba za a yi wadda za a samar da zi a tare da ita to a daidai wannan lokaci za ka menene shawaranka ga matasa masu tasowa musamman waɗanda suke harka ta waka me ya ka a gare su gaskiya shi shine a gurin upcoming artist gaskiya ba shi shine upcoming a dage a dagi idan ka dage za ka kai matsayin da baka tunani duk ka kaga ya zama wani a rayuwa ya yi hostel ne da gaske kuma ya sa abin a ran shi shi abu a rayuwa duk da kake yin shi kamar shuka ne idan ka taso kana shukawa to kada ka daina shuka shi kai ta bashi ruwa to wata rana zai girman da baka tunani to gaskiya of coming artist a ragi shawara da zan ba su kenan saboda mu ma gaskiya ba kuma bane sa muka dage ake jin mu ake mm. kallon videos din followers suke bibiyon ba gaskiya dagiya ce to masu kallon <coughs> duba da yanayi na lokaci a nan za mu kawo ƙarshen shirin ba mamaki wani lokacin za mu sake gayyato shi kamar yadda muka ƙara gayyato shi a karo na biyu ko na uku ma zan ce ne <laughs> wannan to masu kallon mu ina fata kun ji daɗin kasancewa tare da bakonmu na yau na kuma wannan mako sannan bakonmu a daidai wannan lokaci za ka yi sallama ga masu kallon mu sunana abubakar falala ake iya baban zsp masu sauraro ina muku fatan alkhairi masu kallon mu da kuma ku fans da kuke ba mu gudunmawa da kuma abokan arziki sa'annan da arewa na gode family ina gaisuwa sa'annan ina mana fatan alkhairi allah ya biya mana bukatunmu sannan ya sada mu da alkhairinsa a kowane lokaci to amin ya rabi masu kallon mu kada kuma manta kuna kallon shirin dandalin kano ne daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta domin kallon shirye-shiryenmu facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma youtube mujallar matashiya da twitter at yan matashiya a madadin wanda ya sada ni da ku ahmad murtala ibrahim sai ni da na gabatar amina tar muhammad uskuwa nake cewa allah ya sada mu da alkhairinsa